yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa gaskiya wannan tambayar tana da matuƙar muhimmanci sosai ah, mai tambayar na cewa ya mutum zai kare kanshi daga fadawa cikin riya idan kuma mutum na cikin aiki sai riya ta shiga ya zai yi ya kare kanshi a gaskiyar lamari رياتنا ده حتى يبرز عند الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي كان جوا أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي به غيري تركته وشركه الله يتناسي قوة ودعوة شركه دون دي عيك توني عيك sai ya sanya wani tarayya da shi wannan aikin na bar masa kayansa na bar shi da shirkarsa saboda haka ya zama wajibi mutum ya nemi ya kare yaya zai aiki tsantsa tsadar Allah kuma cikin ayyuka babu aikin da ya kai kalashi wahala sallah ba ta kai shi wahala ba aikin haji bai kai shi wahala azumi bai kai shi wahala al-imam al-thawri rahimahullahu ta'ala babban tabi'i yana cewa ma عانت shay'an أشد 'alayya min niyyati innaha تتقلب علي yake cewa ban taba fama da wani abu dan nayi yi gyara shi ya zukuce mun kamar niyyata ba jujjuya mun take yi sai ka yi kokari ka yi aiki dan Allah sai aiki ya zuwa rushe kuma da wani abu har ma shi imamu sauri yake ba da shawarar cewa yadda mutane suke sa da tattafai a masallatai littafin fikihu littafin hadisi littafin tafsiri da sauransu kamata farkon abin da ya kamata a ce ana sa mutane shine littafin niyya ya mutum zai tsarkake niyyarsa don ya samu ranar aiki a gurin Allah to akwai hanyoyi da yawa na kare kai daga riya hanya ta farko ita ce mutum ya yaƙi zuciyarsa wannan yakin ba tsakaninka ne da wani ba tsakaninka ne da zuciyarka zuciyar tana canta wani bangare ne kuma tana canta zuwa inda Allah ya so wannan kuma ba wanda zai gane maka da wannan fama tsakaninka ne da zuciyarka tilasta misali aiki da za ka yi shi kawai sai ranka ya ga maka cewa ya kamata wannan aikin ka bayyana mutane su gane su gane saboda ayaba maka to yadda za ka yaƙi zuciyar a nan shine duk yadda za ka yi kar a ga wannan aiki mana sai ka yi shi ai malamai ma suna bayani daga cikin babban abin da yake taimakawa wajen inganta ikilasi da kare kai daga riya shine mutum ya yi ayyukan ƙuri ayyukan ibada duka ɓoye musamman nashin in za ka yi nashin a karka yadda wani ya in za ka yi sadaka karka yadda wani ya duk wani abin da ya shafi ayyukan ibada ka ɓoye su ba ki kare ka fara tsakanin ka da Allah ne kawai mana idan ka iya wannan to ka yi nisa wajen kare zuciyarka da daga faɗawa ne. Abu na biyu, addu’a. Shi kan shi manzo Allah sallallahu Alaihi yana da matsayin annabci da manzanci, amma har haka yake addu’a, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka limana a'lam wannan addu'a ce ta riya ta kare kai daga riya اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم wannan addu'ar idan za ka iya yin ta kullum safe da maraice malam kai Allah zai taimake abu na karshe shine kauracewa yabo malam ba wani baya son a shi kowa yana son a shi to zuhudu iri biyu ne zuhudu duniya wa zuhudu fi sana al khafari yake cewa tuba liman amsa lahu zuhudai madalla da duk wannan wanda wannan zuhudun guda biyu suka haɗu masa har zuwa ƙarshen rayuwarsa yadda za ka yi zuhudun duniya ba ka san a baka kuɗi ba ka san ai kaza duniya ban za shi a wurinka, to malam yanzu kana zuhudu cikin yaban mutane yanzu babu abin da ya kashe mu kamar yanzu. babu abin da ya kashe mutane kamar yanzu? yanzu a tayar wannan karatukan da nike yi kun san yanzu an mayar da masu wa'azi masu ilmantarwa masu tafsiri masu karantarwa duk fa an mayar da su yanzu kamar celebrities a social media kowa kowane malami yana da fan an gane ko hmm. yana da fans yana da mabiya da yawa waɗanda waɗansu ma bai san su ba amma za ka ga suna ta rubuce rubuce a kansa suna ta yabansa to malam idan kai mai bin iri wannan yabon ne duk wanda ka gani ya burge ka ka tsaya to ka kai kai nazarin shi aiki akwai matsala muna fatan Allah ya kare jazakumullahu khairan tambaya ta gaba yana cewa shin ya halatta mutum ya dinga yin alkunutu a sallan dare kiyamun laili kowace rana wannan mai tambaya na cewa shin ya halarta mutum ya dinga yin alkunut a tahajjud din sa da daddare ko kiyamun laili kullum idan cikin ramadan ne ya halarta idan cikin ramadan ne ya halarta idan wajen ramadan ne ba a yin alkunutu su domin annawazir idan aka samu wata matsala ta rashin tsaro ko ta fari ko yunwa ko wani abu daban wanda mutane ba sa samun ki ne da shi sai a ci gaba da ainihin alkunut a duk lokacin da ya kai kuma sai a tsayar. amma dogewa akan alkunut kullum ta wannan bidiya matukar ba cikin ramadan mun gane ko wallahu a'lam malam ko da mutum yana da damuwar da take wuce mushi eh, in kana da damuwa ai da wasu dan dan kana da damuwa sai kai ko damuwar ka ce ta kanka sai kai ba damuwa amma ya zaba na mutum ya dunga akan alkulus kullum sai ai wannan malamai malamai suna sun ce zan biya masha Allah tambaya ta gaba yana cewa eh, shin yan gwamnataka na jini da na eh, da nan addini ɗaya suke koko suna da bambanci akwai bambanci da yan uwantaka na jini da na addini wanne ke kan gaba yan uwantaka na addini shi ke kan gaba mun san da haka tunda a farkon musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula ya wanda da tsakanin sahabbai muhajirai da ansar na makka da na madina ba jini ne hada su ba har ma suna cin gadin juna kafin aya ta sauko wa ulul arhami ba'dhum awla ba'd fi kitabillah aka shafi wannan sannan tarihin annabawan da muka koyo ai kuna ganin dangantakar annabi Ibrahim alaihi salam da mahaifinsa haka ne jini ne ya haɗa su kuwa babu nan uba da ɗa amma kuma sun barranta daga juna saboda shi saboda addini shi ke kan gaba mun karanta tarihin annabi nuhu alaihi salam tsakanin sa da ɗansa yana cewa inna bini min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin yana ji yana gani ɗansa ya limin cikin ruwa Allah ya ce masa innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih kaga an wantaka ta jini ba sai aiki a nan ba ta addini ta ce take aiki saboda haka yan wantaka ta addini tana gaba da yan wantakar jini wallahu a'lam na shin ya halatta karɓar POS daga bankin da yake amuri da ruba farai da gaske ya halatta ai ba mutum karɓar POS ba dukkan mu nan ba muna da ajiya a bankunan mu ba wannan bankunan bari bari ba muna zuwa karɓar kudin mu ba to idan mai POS shi mai ya karɓo. kawai abin da ake bukata shine kar ya yi ta'abudi da ba yanzu za ka iya zuwa kana kana kudin ka na banki riba suna ta'abudi da riba amma kuma amma kuma kai baka ce riba ko ba haka ba wataƙila ka bude irin eh, ba saving ba correct an gane ko akwai bulalar da ba za a baka a sa saving din mai yawanci ba cika sa riba saboda haka ka yi kokari ka kare kanka daga fadawa ba ka yi mu'amala tsantsa ta kasuwanci da banki wannan babu matsala eh, shi wannan yana cewa malam ina son a ɗanyi taƙaitaccen bayani akan illar cin haram game da karɓar addu'a Allah ya saka da alkhairi to zan karanta mana hadisi da ko saboda wannan hadisi ya inganta cikin sahihul Buhari. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به din naman mutumin da ya tsoro daga haramu daga dukiya ta haramu ta wuta ce masa cancanta da wannan naman mana duk gangan jikin da ya girma ya tsoro daga haramu to gangan jikin na wuta ne muna fata an gani wajen karɓar addu'a kuma akwai hadisi na na arba'un nan da wani wanda duka an haddace wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce matafi ne ke roƙon Allah ash'ata al-bara ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram Allah ya shi ya mutum don mutumin da yake duk abubuwansa baki da haramun duk abin da yake ci haramu tufafin sa haramu takalminsa haramu hularsa haramu agogonsa haramu komai da komai haramu to irin wannan za ka yi tudu ko Allah Allah baya amsa baya amsa abubuwanka saboda me saboda komai naka haramu wataƙila shi yasa yanzu ana ta roƙo ana ta addu'a ga matsaloli na tsaro sun addabe mu amma ina saboda yawanci mun tarbiyyantu akan cin haramu Allah ya yi mana na ƙarshe akwai eh, matar ɗaya daga cikin masu halartar wannan karatu alhaji shehu mai katifa Allah ya mata rasuwa jiya da daddare yana roƙon yan uwa da malam a ci asa ta addu'a kuma shi ma Allah ya kawo shi wa can gurin yake zama inda malam yau bai zo ke da eh, yau da aka yi rahab ta ya gafarta mata ta

وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنا إلا هادي وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد muna da godiya ga Allah subhanahu wataala kowa mai komai wanda ya kama wannan yammaci na sha bakwai ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ana madaukin sarki ya kike mu da haɗuwa a wannan masallaci da tarin albarka masjidul ansar da ke gwarogo birnin jos domin ci gaba da tafsirin al-Qur'ani da girma kamar da muka saba fata mu Allah subhanahu wata'ala ya dora mu daidai nuna mana gaskiya ba mu iko bi a karatun mu da gabata mun kasance muna magana akan no annabi Allah subhanahu wata'ala da ake kiransa Yunus ibn Matta wanda muka yi bayanin jarrabawa ya shiga irin laifin da ya aikata wa Ubangiji Allah subhanahu wata'ala Allah kuma ya hukunta shi ya shi fada a teku ya shiga cikin kifi ya dade a gurin sa da Allah subhanahu wataala ya kuma shi ya kudace ya ta addu'a ya ta addu'a Allah ya ci addu'ar sa wanda muka ce babban darasi da za mu samu a ciki shine na farko dan adam ɗaya dole ne kawai ya shirya akwai kalubale a gabansa ba zai taɓa yiwuwa ka ce ka yi imani kuma Allah ya kyale ka ba dole sai an jarraba imani watakila ka yi laifi watakila ma ba ka yi laifi ba Allah na iya jarra maka sannan abu na biyu ne a duk lokacin da ya shiga cikin jarrabawa baya kwancewa da ubangijinsa Allah subhanahu wa ta'ala alƙawli zai yayewa kowa yadda ya wa annabi Yunus alaihi salam yana iya yayewa kowa ana muka yi maganar mahimmancin addu'ar da annabi Yunus alaihi salam yake yi yana cikin kifi لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين wani hadithi ya inganta cikin sunan tarmidi da musnad ahmad manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake du'a yunus addu'ar annabi yunus alaihi salam lan yad'u bihi muslim rabbahu fi shay'in qat illa stajaba lahu babu wani musulmi wanda zai wannan addu'a yayin da ya cikin masifa ko tashin hankali face sai Allah da sarki ya amsa masa addu'a Allah subhanahu wataala yake fastajabna lahu wa najjayna فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الله يتي sai muka amsa kiransa. Wa كرسا ونجيناه من الغم sai muka tsirantar da shi daga tashin hankali da damuwa Allah ce zari kazalika dojin mu'minin yadda muka tsirantar da shi muka kubutar da shi daga wannan masifa to hakan nan muke kubutar da dukkan mu'mini ba ta yayi da suka shiga cikin masifa wani guri Allah yake inna Allah yudafi wa alal ladina amanu lalle shi Allah shi ke ba da kariya ga wanda suka yi imani daga nan sai aka rufe بياني أكان النبي يونس عليه السلام سيأكشف سابا بياني أكان النبي زكريا عليه السلام سأل لي شيء وزكريا وزكريا أيها لا ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوالدين الله يسوى زكريا شيكم أن النبي زكريا عليه السلام annabin Allah ne kuma manzon Allah ne iya daga cikin annabawan banu Isra'ila wa'anda suka zo suka yi aiki da littafin annabi Isa alaihi salam wanda yake shi ne kira wannan annabi daga tsatsar annabi Yaqub har zuwa annabi Ibrahim yake wannan annabi Allah madaukakin sarki ya ambace shi sau bakwai cikin Alƙur'ani mai girma amma kuma surori da guda uku farara suka yi bayani akan sa filla filla sura ta farko sura ta imran sura ta biyu ta maryam sura ta uku ita ce ta al'adiyya da ita ce wuraren da aka ambaci sunan sa sura ta al'adiyya bayanin anan a takaice da sosai idan muna son mu gane wa ne annabi zakariya alaihi salam malam dole sai mun leka cikin sura ta al'adiyya hatta wannan bayanin da ake a dunkule ne ainihin bayanin filla filla sai mun laika suratu ali imran sai mun laika suratu maryam insha Allah ta'ala annabi zakariya alaihi salam imam muslim ya rawaito mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana zakariya da jara hadisi yana cikin sahih muslim annabi zakariya alaihi salam ya kasance kafinta ne saboda haka kafintoci ku san cewa sana'ar ku sana'a ce ta annabawa babu abin renawa ce annabi zakariya alaihi salam ya kasance bawan Allah ne mai yawan ba kuma shi ne wanda ya reni mahaifiyar annabi isa alaihi salam shi ne wanda ya yi ranawa annabi mahaifiyar annabi isa alaihi salam kamar da Allah ya ce wa kafalaha zakariya annabi zakariya alaihi salam shi yayi ta ita kuma maryam kullum tana cikin masallaci ne tana ibada shi ma annabi zakariya alaihi salam yake shiga masallaci ya fito ya ibada ya fito wannan shi ke nuna maka cewar batun sallah ba yau aka soma ba duk wani annabin da ka sani ya shiga masallaci ya yi sallah iyaka irin sallolinsu daban irin namu daban lokutansu daban lokutansu daban irin masallatansu daban irin naku daban shi ne wata rana annabi zakariya alaihi salatu sun shiga lokacin da ya tsufa matarsa ma ta tsufa kuma ba saba samun ɗa ba a rayuwarsu ya tsufa matar ta tsufa kuma ba ɗaku ɗaya malaman tafsiri suka ce annabi zakariya alaihi salam ya kai shekara 120 babu ɗa Mata shi ta kai shekara tasa'in da takwas babu ɗa malam mace mai shekara tasa'in da takwas tana iya haihuwa namiji mai shekara ɗari da ashirin yana iya haihuwa ana <laughs> ayi hal ma'aurata ne guda biyu bayan Allah na gari na kwarai Allah ya jarraba su bai ba su ɗa ba nan ma za mu samu babban darasi amma sai mun kai ƙarshen kisar insha Allah wata rana sai annabi zakariya alaihi salam sai shiga masallaci zai bauta tawa wa Allah sai ga maryam da take zaune mahaifiyar annabi isa alaihi salam tana da kayayyakin marmari da ƴaƴan itatuwa a gabanta amma ba na wannan zamanin ba domin su a lokacinsu da rani akwai ƴaƴan itatuwa da suke nuna mutane su ci da damina kuma akwai 'ya'yan itatuwa daban da ke nuna mutane su ci shi da ya shiga masallacin sai ya tarar cikin damina ne amma kuma akwai 'ya'yan itatuwa na rani da yawa a gabanta sai abin ya ba shi mamaki ya kasa haƙuri sai tambaye ta Allah ke haɗa. wannan 'ya'yan itatuwa da ke na duka samu su kada kuma an dilla. sai ta ce ai daga gurin Allah ne malam babu wanda ya siyo mata a'a daga sama kawai daga aljanna aka aiko mala'iku suka kawo wannan ƴaƴan itatuwa tana nan tana ci tana godon Allah annabi zakariya alaihi salam daga nan sun yi so mace ne sai Allah subhanahu wata'ala da ya kaddara sababi da musabbibat nasu al asbab wa musabbibatiha yana iya canza waɗannan abubuwa a samar da wani abu ko ba sabbi na tunda dai damina ita ce sabadin waɗannan 'ya'yan itatuwa to ba daminar kuma an samu 'ya'yan itatuwa daga nan sai ce to idan haka ne ya kai shekara ɗari da ashirin babu haihuwa Allah zai iya ba shi ɗaki nan a wannan yanayi قال كرمت بنا هنالك دعا هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء الله يسير هنالك دعا زكريا ربه أنا أقول الحنشي وزكريا إذ نادى ربه da kuma annabi zakariya alaihi salam yayin da ya kwala wa ubangijin sakira. kira hunalika a can ne da ara zakariya rabba annabi zakariya a laifin salam ya kira ubangijin sa rabbi ya ubangiji habli min ladunka ba, ka yi man kyautar zurriya mai tsarki mai tsafta mai kyau daga gare ka sami wa du'a lallai kai ne mai amsan addu'o'i sai Allah ke فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين نعم kaga wannan bayanin babu shi cikin suratul abin da yake nan suratul anbiya Allah madaukakin sarki yake bayani game da annabi Zakariya alaihi salam yana kwala masa kira yana cewa rabbi ya ubangiji la tadarni barda karka kyale ni maka danci wa anta khairul warisi kuma kai da mafi alkhairin masu dadi to a can Allah ya ce fanadatul malaikatu sai mala'iku suka kira annabi zakariya alaihi salam yaushe wa huwa qa'imun yusalli fil ihram yayin da yake cikin masallaci yana tsaye yana sallah alkur'ani ya yi bayani cewa yana tsaye yana sallah yana tsaye yana sallah a lokacin da yake tsaye ke sallah sai Allah ya turo da mala'ika Jibrilu alaihi salam wasu malamai suka ce mala'iku sai suka kira shi ya zakariya ya kai annabi zakariya inna nubashiruka bi huna lallai mu muna maka albishir na wani da ismuhu yahya wannan da sunansa yahya haka ne ko inna nubashiruka bi gulamin bi gulamin ismuhu yahya wannan ba mu koma maryam فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بكلمة min husuhun ya bace bada eh, ina a rago bai kuta bai mu bada فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. cewar Allah yana maka albishir da wata kalima daga gare shi shine Annabi Isa alaihi salam. Wato shine Annabi Yahya alaihi salam wanda yake ake masa albishir cewar annabi ya zai zo ya gaskata wata kalma wannan kalmar ita ce annabi Isa alaihi salam gidan kuma zai zanto shugaba ne wa hasuran kuma zai zanto tsarkakakke ne nan da mutane suke cewa annabi ya alaihi salam bai aikata wani laifi ta aikata wani laifi ba wa nabiyyan min as-salihin kuma zai kasance annabi daga cikin mutane na farai سأل كلمة قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقل قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب أنا يكون لي غلام سيتي يا زي yaushe zai زي ɓagare زي yaushe zai زي زي زي ɗa wa qad baraga زي kibar gashi na riga na tsufa na kai shekara ɗari da ashirin wa mura'ati aqil kuma matata ma ta tsufa ta kai shekara tasa'in da takwas qala kadhalika Allah yaf'alu ma yasha sai ce haka ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala yake aikata abin da ya so قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار النبي زكريا عليه الصلاة والسلام رد تعدي آية يا أبنجي كسنيا من وتعلى ما منع كده وانا أبو ما معي ka sanya min wata alama cewar lalle mata ta za ta sai Allah ya ce ayatuka alamarka Allah tu man nasa salatata iyyamin illa rabba za ka yi kwana uku tur ba za ka yi magana da kowa ba kai balma ba ka da damar ka yi magana da kowa idan har ka bude baki ka yi magana da zikirin Allah da ambacin Allah ce sa ka ce wa ba za ka yi magana ba amma wa me za ka yi illa ramza kawai ishara za ka rika wa mutane duk abin da ya faru sai kai nuni da hannunka na sai ce wa in qala lil mala'ika mun kammala kisar annabi zakariya a cikin suratu ali imran idan ka koma can cikin suratu maryam kusan ma daga farko farko ne wazkur eh, eh, eh, wazkur ذكر رحمة ربك ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا على شيء ذكر رحمة ربك عبده زكريا وأن أنبتني نقبل جسم كرنية والرحمة قباوا سأمد زكريا عليه السلام إذ نادى ربه إذ نادى ربه نداء خفيا يا إلهي كلام ما هتشنسا أبويه ينا أدعى نعم قال رب إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا قال رب إني وأنا العظم مني yake cewa ya ubangiji lallai ne kasusuwa na sai riga sun yi rauni daga gare ni wasta'ala ra'su shayba kuma furfura sun riga sun so min aka sun kunno min aka akun bi du'a'i rabbi shaqiya kuma lallai ban kasance na fi da tsammani da kauna game da amsar addu'ar ka ba duk da cewa na girma na tsufa matata ta tsufa ina nan ina sa rai idan nayi addu'a addu'a ta za ta nan na'am ya zakariya إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا الله مدوكين سركي سيتي يا زكريا يا كي النبي زكريا إلا نبشرك بغلام اسمه يحيى للي منا مكة البشر wani ɗa na gari sunansa Yahya lam naj'al lahu min qablu samiya to mu tafa mai tukwara gabanin wannan lokaci ba anan da malamai suke cewa annabi Yahya alaihi salam shine farko wanda aka samu suna Yahya duk wani wanda aka samu Yahya daga baya to koyi ne da wannan sunar da Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa na'am قال رب أنا يكون لي غلام وقد وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال رب أنا يكون لي غلام سيدي يا أبنجي يوشي زي كسن شيطان ليلي أنا يكون لي غلام وكانت وكانت امرأتي عاقرا alhalin mata ta ta kasance ba shi ko wa qad balagatu min al-kibari aw tiya ko tiya alhalin ni na riga na tsufa matakar tsufa na قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا قال ذكرني الآية قال رب قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا Allah madaukin sarki yake qala kazali yace eh haka lamarin yake qala rabbuk haka nan ubangijin ka yace wa qad khalaqtuka min qablu Allah yace ai gabanin wannan kai ma na halice ka walam taku shay'a kuma baka kasance komai ba qala rabbi aya qala rabbi aya قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا أنا ما سيجي قال سيجي رب اجعل لي آية يا الله تسنى من وتعلامة قال سيجي مسا آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا wato alamarka ba za ka magana da mutane ba ainihin ranaku guda uku sur wato babu ƙari babu rage a can cikin suratu ali imran salasata ayyamin illa ramsa anan kuma salasa ayyamin salasata ayyamin ah, salasa layalin sawiya to annabi zakariya alaihi salam Allah madaukakin sarki ya ba shi da bayan ya ya tsufa mata shi ta tsufa sun ɗi da tsammanin cewa za su samu da. a nan gurin cikin suratul anbiya sai Allah madaukakin sarki ya ce fastajabna lahu sai muka amsa masa kiransa wa wahabna lahu yahya sai muka mai kyautar da annabi yahya alaihi salam wa aslahna lahu zawja kuma sai muka gyara mai matarsa ma'ana bayan ta kasance ba ta haihuwa yanzu za ta haihu mahaifar da ba ta isa ta riƙe ɗa ba to yanzu mahaifar za ta iya riƙe ɗa innahum kanu sari'una fil khairat Allah madaukakin sarki ce duk waɗannan annabawa da annabi zakariya alaihi salam da dunnun alaihi salam da sauran annabawa da muka ambata a baya annabi ibrahim annabi suleiman annabi lut annabi annabi ishaq annabi ibrahim Allah ce dukkan su ba gida kan sari'una fil khairat mutane ne masu gaugawa cikin ayyukan alkhairi wa yad'una la raghaban wa rahaban kuma mutane ne da suke kiran mu ragaban suna suna kwaɗayin abin da muke shi na alkhairi a duk lokacin da suke kira mu suna kwaɗayin wani alkhairi wa rahaban kuma suna kira mu suna tsoron wutar mu da azabar a nan ahalu suna suke cewa wannan duk wata addu'ar da za ka yi dole ya zanto suna da wannan mu da biyu dole ya zanto ragaban kana da bukata a gurin Allah kana kwaɗayi wani abu a gurin Allah dole ya tsoron rahaban kana tsoron wani abu da ke gurin Allah kasan su fahimci cewa suke yi ai su ba sa tsoron wutar Allah ai kai bauta ta Allah wai don kana tsoron su a wannan kasawa ce an gane ko su a gurin su a irin tunanin su irin na mutane wai ka ji yi wani abu don wani zai azabtar da kai ko wani zai hukunta ka to wannan ya nuna cewa ba ka san mutumin kenan to shi Allah subhanahu wataala yadda ya saukar mana a shar'ance irin addu'ar da yake karba ita ce addu'ar da ta cika wa'adar rukunai guda biyu na farko kai kwadai abin da yake gurin Allah na biyu ka ji tsoron wutar Allah to shi kenan sai ka ga ubangiji Allah subhanahu wataala ya karba annabawa ma aka ce ya da'una da rahaban wa rahaban ragaban fil janna wa rahaban wa khawfan duk ibadar da za a yi dole sai a yi wannan amma sun fi siyar da maka shi fa yana sallah ne yana kautar Allah to wannan kuskure ne babba wa na raghatan wa rahaban wa kanu lana khashiyin kuma sun kasance masu tsoro izuwa gare mu suna tsoron ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah yana son a ji tsoron sa Allah yana son a ji tsoronsa fala ta wa khafuni in kuntum mu'minin kar ku ji tsoronsu, ku ji tsorona ta ku kasance ainihin mu'mini da gaske nan za mu da sa aya insha Allah ta'ala akwai tambihi da dan waye lokacin da muke da sai muka ce annabi zakariya alaihi salam yayi aiki da sharar annabi isa wannan wahabi annabi musa ai shi ne ma wanda ya tarbiyyar mahaifiyar annabi isa alaihi salam yaushe kuma za a haifi annabi isa alaihi salam kuma ya dawo daga baya ya bi shari'arsa saboda haka wannan wahani ne dan wani baka Allah khairan barakallahu fi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da kamar da kun ga shi mun manyan baki duk da cewa malam baba baba ko ne a kashi ya sha zuwa ya sha gabatar da ainihin lantoci a cikin garin jos muna masu maraba da zuwa yau da gurin ya ya kara cikin sosai mutane da yawa a ganin malam nabil ga malam bello ga malam hamza ga shek dr yanzu ga kuma shek Musa Yusuf Asadu Sunna malamin kai ba zan iya faɗin sunansa ba eh malam Muhammad Rabi to muna muku maraba da majalisi zuwa majalisin ku Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mizani yanzu zan mika ban magana da wanda za su gabatar da su insha Allah ta'ala dan na ce malam ba zai zo ya kaga haka ba dole mu dan samu wa'azi da gare su ta'ala yar nasiha insha Allah ta'ala barakallahu الله suna baya da ya da ya gabatar da shi don ba na da ya gwagwa wani kamata a ce wannan ya ya gabatar da shi ne a cikin wannan abin da muka ji idan majalisun babban malamin su kuma uba a gare wanda wasu yana da cikin wannan matsalin a cikin wannan gari da iya samun nutsuwa da iya samun kwanciyar hankali muna roƙon Allah ba da Allah ya kara ma rayuwar da albarka suna kuma ya kara ma da lafiya da zuciya sauraka sauran

والسلام على رسول الله الكريم wannan ne magana annabi da a kan abin da nake so in faɗa daga ɗaya zuwa hukumar abu na farko kisa annabi da gariya tana ɗauke da abubuwa wa'anda dan adam yake ganin kaman ba za su yi ba amma a gurin Allah din suna da sauki shi yasa da aka ce me zai samu da daga tarbiyyar na na Maryam da ya zo yana ajiye mata abinci ya ce mata anna da ki haza sai yana kike samun wannan da ta ce kala da huwa min indillahi inna allaha yarzuqu man yasha'u bi hisab to daga nan ne shekaru sun ja ya ba tsammani ba zai haihu ba sai ya fara tunanin cewa Allahn da yake da iko ya kawo mata abinci a lokacin da samun abincin bai yi wa a al'adance kenan yana da iko in ya nemi ya ba shi haihuwa zai iya samun haihuwar a lokacin da ake ganin a al'adance mai shekaru irin shi ba zai haihu ba da ka sai Allah ya fito hunalika da a rabba mu. daga nan ne sai annabi Zakari ya yi dawo yana roƙon Allah cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ainihin wato da cikin abin da za mu ɗauka wannan na farkon shi yasa ba shi kaɗai ba cikin annabawa kamar annabi ibrahim da Allah ya ce mala'iku sun zo sun same shi cewa wala kad ja'at rusuluna ibrahim bil bushra qalu salaman qala salam da labisa an ja'a bi ijlin anis فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط kuma dama bishara shi ne ce maka ga wani alheri zai zo tun kafin alheri bai zo to Allah sai ya ce wa mar'atuhu qa'imatun matar tana tsaye fa zahikat sai ta yi dariya fa basharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub qala sai ta ce ya kai cu a alidu na haihuwa ana a alidu wa ana azuzun kaga tsohuwa wa ba ba alisheka shi ma mijin shekaru sun ja inna haza da shi ajib sai ta ce abin yana da ban mamaki a lokacin da shekaru ya tafi ta bangaren ta shekaru ya tafi ta bangaren shi kuma a ce za ta haihu to lokacin ne suka ce mata a ta'addabi ne min amrilla ai tunda Allah ne ya ce to kina mamaki da al'amarin Allah in yace zai yi abu ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد daga nan an gama wannan yasa annabi Ibrahim daga baya cikin abin da ya na buɗe ma Allah ce alhamdulillah allazi wahaba li ala al-kibar Isma'il wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a saboda Allah yana jin ainihin wato addu'a to wannan shine abu na farko Sau da ka damun da kai kake ganin ba zai yi ba a gurin ka ne ba zai yi ba amma a gurin Allah zai yi matsalar kawai kakkai ta'addanci wajen abin da ka san cewa Allah ya riga ya rufe kofa ba zai yi ba ka ce kana neman yi yanzu Allah ya rufe kofa ba zai sake turo wurin manzo ba bayan manzon Allah yanzu wani yaji yana addu'a ya ce Allah ya bashi ya zama annabi kaga ga wannan ta'addanci ne kuma dama annabta ai ba addu'a ake a zama ba ka'ida ce kai wa nawa rabbuka kuma ya sha wa yarda ma kana lahum al Allah ne kawai ke zaba ya nada ci wani annabi shikenan an gama shi yasa kaga a cikin surar in an tafi gaba ai kona na Maryamu da aka zo mata cewa za ta haifi da cewa sai annayi kunu li gulam walam yansasni basharun walam aku bakiya ta yaya za a ce zan samu ɗa ban taɓa zina ba kuma ban taɓa yin aure ba sai ya ce mata ka dali ki kada rabbuki yadda kika faɗa haka Allah ya ce amma huwa alayhi hayyin wannan a gurin Allah kuma mai sauki ne sannan wali na da alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqadiya da a sanya dan ya zama aya me aya abin da ya fi karfin ka sai dai kawai in ya faru ka sallama ana gama magana shi kenan wani da alamu ayatul linnasu wa rahmat wa kana amran maqdiya ana gama magana yana yin busa fa hamalatu sai aka kawo fa wa arfa fa harfu atafin ma attaqi dan ka ka dauka akwai tazara daga gama magana yana yin busa sai ga ciki daga busa fa ada ahal maqadu ila tis'in nasara, sai ga guda. shi kenan sai haihuwa yanzu dan da aka haifa ran da ya so duniya ya buɗe baki ya yi magana kaga abu ne wanda ya saba ma al'ada hakan ne faru amma dama tun da Allah ya ce mata wannan a gurin Allah mai sauki ne an gama kuma abin yayi to da abin da muke ganin yana da wahala a gurin mu a gurin Allah mai sauki ne mu riko da sababi mu nemi abu a gurin sa zai yi da izinin Allah subhanahu ta'ala abu na biyu shine a kissar da malam yake karantawa ta maganar annabi zakariya ya kamata mu fahimci ƙololuwar daraja da Allah ke wa ɗan adam a rayuwa in ya ce kai annabi ne ya kan maka magura saboda kalman Annabi ko dai minan nabuwati ko kuma minan nabai in annabuwatu ne shine almakan almurtafi in annabi ne almukbir almukbar wanda ke ba da labari idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi labari sannan wanda ake tsaga shi a kai shi matsayin sama da kowa ba ma tare da haka annabi zakariya gashi ya kai ruwa gurin daraja a wajen Allah don an naɗa shi annabta amma daga ƙarshe gashi ya zo yana roƙon cewa Allah ya ba shi da don ku fahimci ita matsalar haihuwa dama Allah ya kasa ta gida hudu cewa lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasan wa yaj'alu man yasha'u aqima wani a bashi maza wani mata wani a cakuɗa mai wani a hana shi kuma Allah ya ce innahu alimun qadir yana da iko ya haka kuma haka muka ga tsarin mutane a duniya yake wani an bashi maza wani an bashi mata wani an cakuɗa mai an bashi maza da mata wani gashi ya kai kowane irin matsayi a rayuwa amma bai da matsala a duniya sai haihuwa kaga ga wani kaman talauci ya kashe shi amma kuma ɗayan ne ma matsalarsa sun gode yawa kaga ga wani ya tara arziki kaman kuɗin ya kashe shi kuma haihuwan ne matsala duk inda zai ji ya zagaya zagaya haihuwan ake nema a samu ba a samu ba to ita haihuwan nan tun daga lokacin da kowannen mu zai aure dalilin da ayoyin da malam ya karanto annabi zakariya yake neman Allah ya bashi da kowannen mu ya koma ya gani tsakaninsa da Allah tun daga lokacin da ya sa zai aure wannan manufar ce ta sa zai aure kuma wannan manufar ce ta sa yake so ya haihu tun da shi da zai yi addu'a ya ce fa habli min ladunka waliya Allah ka bani da daga gurin kaɗan da za ka bani ya risu ni wa ya risu min ali yaquba ya gaji ni ya gaji gidan annabi yaquba ta hanyar ɗaukan addini da karantar da shi sannan waje alhu rabbi radiya Allah ka sanya dan ya zama yardaji a gurinka ko ku a kowanne daga cikin mu yanzu idan ya aure in ya haifi ɗa babban target ɗinsa ɗansa ya zamanto ginshiƙi da garkuwa wajen a gina addini da ɗan ita ce manufar da ta sa aure ya haihu ko ko manufarsa bari ya kai yaron makaranta ya yi karatu ya zama minista ya zama gwamna ya zama kada, ya zama shugaban ƙasa ita ce manufarsa wannan kuma sai uwa ya je ya duba ya gani in wani manufarka ba wannan ba ce to kai kokari ka canza ya zama wannan shi a asasin abin da kake kokarin ka dora ƴaƴanka kan shi babban target ɗinka shine za a yi ƴaƴan da za su taimaka wajen gina addini in wani abu na duniya ya samu to sai zama tori ba kafa ce wannan fa shine babban manufa daga cikin manufa na ana so a hanyar shi yasa kaga wa'ancan mutanen da Allah madaukakin sarki yake wa qadaina ila bani isra'ila fil kitab la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'dunna uluwan kabira fa idza ja'a wa'd ulahuma fa asna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadidan fajasu khilal al-diyam wa kana wa'dan maqula thumma radna radna alayhim karrata alayhim wa amdadnahum bi amwalin har zuwa inda Allah yake waje annakum aksara nabira kaga 'ya'yan da za a bayar kenan sai Allah ya sanya su mafi yawanci waɗanda za su fita su baiwa addinin musulunci dauki ne shine manufar haifar ƴaƴan to sai mu tsaya a gani sana abu na biyu shine ko na uku me wato abin da ya shafi ƴaƴa shine babban ɗa in ka haife shi a rayuwarka mafi muhimmancin sa guda uku idan ɗa na kirki in ka haife shi za ka ga daga lokacin da ƙarfinsa yake kawowa kai naka yana ƙasa kana uba za ka ya fara tunanin bai kamata ba mahaifina lokacin da bai da ƙarfi ba ni da ƙarfi shi yana da ƙarfi ya wahala yanzu ni na yi ƙarfi shi yana da rauni kuma ya ci gaba da wahala duk na kirki ya kamata ya yi tunanin makomar iyayensa akan wannan in dai ka san babanka ya wahala da kai a lokacin da kai baka da ƙarfi shi yana da wa to a lokacin da shi yanzu ƙarfin ya fara raguwa kai ƙarfinka na garuwa bai kamata ba a ce babanka ƙarfinsa na raguwa kai ƙarfinka na garuwa kuma a ce ya wahala da kai a lokacin da kai baka da ƙarfi shi yana da ƙarfi yanzu da kuma kai kake da ƙarfi shi bai da ƙarfi kuma ya ci da wahala da kai duk ɗan kirki bai kamata ba abu na biyu amfaninsa duk ɗan kirki idan iyayensa suka kafa wani abu na alkhairi to cikin abin da zai musu na gata ko suna dare ko ba su dare, kar ya bari abin ya lalace sana abu na uku shine lokacin da rayuwa duk wani wanda a cikin mu nan yanzu yake da mahaifi idan yana da rai ne yake buƙatar ka kawo mai kuɗin kashewa ko iyaye ka ba shi abinci ka mai da abin da za ka yi daga lokacin da rayuwa ta yanke wannan alaƙar tsakanin kai da su babu sai dai kai wani aikin alkhairi da niyyar Allah ya kai sakamakon zuwa gare su wannan su ne abin guda kuto iyaye abin da ya kamata su fahimta kun ga na ɗayan da ɗa ƙarfin shi ya kawo kai uba ƙarfin ka na ƙasa da na biyu da na uku wala duka wannan amfanin guda uku ba za a taɓa samun su a wajen ɗaya ba in ba a ɗora su a kan tarbiyya ta addini ba an fahimta ne saboda haka waɗanda suke ɗora ƴaƴansu kan tsantsa gwarin zunzurutun karatun sana'a ba su tura su makarantun da za a haɗa alaƙar ƴaƴan da Allah ba wallahi duk irin matakin da yaran suka kai a rayuwa wannan amfanin guda uku na ba za su yi musu shi ba saboda kiran da nake yi kowa ya duba waɗannan abubuwan saboda yanzu malam da ire-irensa da suke nan wajen waɗanda jin mahaifinsa bai duniya a ciki wallahi na tabbatar abin da suke yi na aikin alkhairi iyayen na da gamutu a ciki sau da zai yi wahala ka ga mutum ya zama mutumin kirki a rayuwa kaga babu gudunmuwa daga iyayensa wajen sa shi ya zama mutumin gidi musamman iyayenmu na ba Allah ya saka musu alheri to saboda haka ne waɗannan su ne kalmomin da zan faɗa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala, muna ƙara yin addu'a shehin mu babban malamin mu kamar yadda malam Naziri ya faɗa uba kuma da gaske dakta uba ne kai a wannan gari bilkususi sannan a wannan ƙasa ɗin muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mana kai ya tsare mana imanin ya tsare maka mutuncinka ya amintar da kai daga kowane irin tsoro duniya da lahira Allah madaukakin sarki da kai da duk wayanda suke gudanar da wannan aiki a wannan guri Allah ya shirya muku iyalan ku fiye da yadda ko kuke kokari gurin yi musu tarbiyya sannan aikin da aka ɗauko na da a wannan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa duk daga inda kuka tsaya 'ya'yan da muka haifa su dora daga nan a ci gaba kamar yadda yau Dr. Alhassan Sa'id Allah ya ji ɗansa kaga abin da aka ɗauko na da'awa bai mutu ba tunda ba shan ƙasa ba ne kaɗai wanda suka da alaƙa da karatu a gidan akwai wani akwai wani akwai wani ko da kuke yan gari kun fi ni sallan malam muna godiya من ربنا الله يمكم ودي أبارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.

jama'a salamu alaikum wa rahmatullah jama'a salamu alaikum wa rahmatullah mata shi ba ya haƙuri a ɗan a a kammala a ɗan kira wato wani haɗuka ko saboda Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ina Muhammad bin Abdullah. Salawatu wa salamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi. ومن استنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم يحشر الناس من رب العالمين ثم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. bayyana aka matsalamu wannan sifa a wannan lokaci zan yi godiya ga waɗannan baki wallahi baki na ba zai iya wata godiya kan musamman ba amma abin da nake farin ciki da shi kuma shi ma alama ce ta godiya shi ne yadda al'ummar wannan gari suka bai wa malam haɗin kai wajen halittar samu domin duk alkhairan da ta zuci shi na karatu idan waɗanda za ka ba karatu musu ba ka goyon baya ba kai ma za ka tafi da duniyar cikin sanyi amma shi kansa malam ya ce ya lallai mutanen da sun yi mara ba da shi muna roƙon Allah lokacin sarki ya kasa masa da alkai wannan gudunmawa da kawo mana wannan gari ne albarka da alkhairar da yake yadawa a ɗan wannan zaman da ya kaɗan mutar da cewa lallai ya fito mana da wasu abubuwa masu ƙarfi da daraja ya ƙara haskaka mana ayoyi da aka karanta da mu Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya hana shi gajiyawa Allah ya sa yanda ya zo lafiya ya koma da lafiya insha Allah ta'ala kamar yadda ya yi wannan masjidin ziyara ba na ita tsammani insha Allah ana, wasu tawaga ita na ci za a riba su zan sha musu zuma wanda zan ci musu albarka ba insha Allah ta'ala za mu kasa a biyo ba mu ma insha Allah sai mun kai ziyara masjidin ta don jama'a san cewa ita wannan tafiya ta ƴan ta ce wajen da aka yi a haɗe kuma wani fata ya ce kuma abu guda ake ce mai isarwa saboda haka kan ne ta sa a yana roƙon Allah mu duka ya haɗa mu cikin lada wanda suka zo suka gabatar Allah ya tura musu alika wanda suka ci Allah ya ba mu ikon aiki shi Allah ya sallallahu alaihi wasallam ba tashi ba ba tashi ba kai hakuri zaka lafiya mana Allah ya saka alkhairi yana eh, son tsokaci na kan maganar da ta karshe wallahi Allah ya sani daga farkon azumi tun lokacin da malam ya shiga yana da labari kai ba labari kai ba ma yana cikin masu sauraron jin sirri eh, amma a facebook fi sabilillahi na gudunta niyya akan cewa za mu kai masu ziyara to abin da ya hana a kai ziyarar daidai lokacin da yake tafsiri bayan la'asar daidai wannan lokacin yana tafsiri a can albaya amma insha Allah ta'ala ba musayi shi yau shi malam zai rufe ba Allah ya sa ya kai da 29 da garin nan kafin ya barka. idan zai kai haka insha Allah dole za mu tuntaci wata rana in Allah ya damu mu je da fi sabirin lahi malam wannan dama ce sai a Ramadan kawai mun samu shi sa ne ba na wasa da batun ziyara ko da shekara a je wannan majalisi a je wannan majalisi a je wannan majalisi daidai irin wannan lokacin da kawai muke samun haɗin kai da abin da sada zumunci kuma bai kamata mai wasa da shi ba ba abin da muke bukata a wannan lokaci kamar haɗin kan musulmi musamman kuma yanzu hmm. musamman kuma a garin nan hmm. musulmin garin nan bai haɗa kai bai haɗa kin ɗan wanshi ba wallahi ta ya tabi ya isa saboda haka ba nan nawar tumuna sharraf tumuna Allah ya saka muku da alkhairi kuma sai kun gama insha Allah tabarakallah assalamu alaikum malam yana karatu ne a can masallaci sabon masallaci na sharna ne masjidu masjidun rahman assalamu alaikum